نعم مصباح السالك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مكبرا عند الشروع محتسل إلا عن اثنتين حتى يستقل wato yana mai yin kabbara ana magana kan fadula a ne dai magana sana wani musabai ko musaban sallah wato mafadul harafin eh, wato mukabbiran inda shuru yana mai yin kabbara yayin shiga cikin sallah mutasil wato yana sadar da wannan kabbara illa a na sai sai dai daga raka a biyu in daga raka a biyu ne hatta ya sai ya rabu da ƙasa hmm. an gani in daga raka a biyu ne wato sai ya rabu da ƙasa sai ya tabbata ya miƙe zambal sa'an nan ya yi kabbara unutuna bi lafzihi masmu'i bi subuhi sirran sabiqar ruku'i wato alqunut dinmu bi lafzihi masmu'i da lafazinsa ne wanda aka saba ji Allahumma inna nasta'inuka din nan wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayk hmm. an gani wannan shine qunut inda inda malikiya qunut wanda ake cikin sallar asba kunutin mu da lafazin shi wanda aka saba ji a sallar asuba sirra kuma ana yin shi ne sirran a boye ake yin shi na'am sabiqur ruku'i kuma ya zaman to ya riga ruku'u a gane sai an yi kunutin sannan ayi mai sannan ayi ruku'u shine ma'ana sabiqur ruku su malikiya ba su da kunuti na wutiri ba su da kunut inda nawazi wannan kunut da kaga ana yi nan idan wani nazila ya faru malikiya ba sa yin shi sannan kunutun da ake da wuturi malikiya ba sa yin shi Allahumma hadini fi man hadaita malikiya ba sa yin shi sai dai mazhaban shafi'iyya da mazhaban Imam Ahmad bin Hanbal an gani sai kuma mazhaban na ashabul hadis an gani saboda hadisai ne ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma wa'annan ruwayoyi gaba ɗaya ba su zo wajen Imam Malik ba shi ya sanya mazhaban malikiya ba maganan kunuti inda nawazil to in kaga wasu mutane kila limamai na masallatai yan malikiya ga nika shi misali kaga suna yin wannan kunuti inda nawazil ko kunuti na wancan to sun aro wani mazhaba ne ba sani ba amma an gaba da samfare ran ba maliki zai ce wannan ma makaruhi ne ko bai halatta ba hmm? to wannan shine wa yukrahu du'a bil ihrami aw ba'dahu aw bir ruku'i sami ana karhanta addu'a da kabbaran harama eh an karhanta yin addu'a lokacin kabbaran harama aw ba'dahu ko bayan kabbaran harama aw bir ruku'i ko kuma yin addu'a a cikin ruku'i asami sami madaukaki ana yin addu'a kafin kabbaran harama me a sunan wannan addu'a ana kiran shi du'a ul istifta wannan bayan kabbaran harama in ayi kabba harama tukuna in ayi kabbaran harama kafin a fara karatun fatiha to shi ne ke cewa ne addu'a da kabbaran harama ko bayan kabbaran harama to bayan ka harama din kafin mutum ya karanta fatiha akwai addu'a da kira du'a istifta wannan du'a istifta hadisi ya tabbata a gare shi muttafaqun alai sanar da sauran hadisai amma a mazhaban malikiya makaruhi ne duwawul istifta an gane khilafan lishafi'i wa ahmad su sun yi aiki da hadisin kai tsaye an gane wani ko ko kuma yin addu'a cikin ruku'u ya sun yi addu'a cikin ruku'u ala inni annabi ya ce ala inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajidan fa amma ruku fa azimu fihi rabba wa amma sujud fashtahidu fi du'a fa qabilun an an yustajaba lakum shi a ina ne ake yin addu'a yin sujada fa amma ruku fa azimu fihi rabb amma ruku to ku jira ma Allah a cikin sa wa amma sujud fashtahidu fi du'a amma sujada ku dage da addu'a a cikin sa fa qabilun tabbas Allah zai amsa muku kun gane ashe kenan ruku ba mahallin sujada bane ba mahallin addu'a bane ana yin addu'a ne cikin sujada na'am na'am aw wasal alhamdu wa wasal sura aw qablaha aw da'awatu masura sura ko kuma tsakiyar fatiha fatiha an kai tsakiya sai a tsaya ayi addu'a sannan a ci gaba shi ma wannan makaruhi ne wasal sura da kuma tsakiyar sura na'am aw qablaha ko kuma kafin kafin tsakiya din kafin tsakiya yi addu'a nan, au da'watun mahsura ko wata addu'a ke keɓantacciya a yi wata addu'a ke keɓantacciya misali an ware wata addu'a ta musamman to shi ma wannan kaga wato nan ana magana wani hadisi ne da aka ce manzo sallallahu alaihi wasallam a wato bai taɓa wuce ya yi wani akwai sallar da annabi ya yi. bai taɓa wuce wata sura wanda akwai neman tsari bai taɓa wuce wata aya wanda akwai neman tsari ya face ya nemi tsari ko kuma akwai ainihin roƙo face ya roƙa duk da irin wannan wannan dai hadisin an gane wannan ko in akwai addu'a zai yi addu'a in akwai roƙo zai yi roƙo akwai neman tsari zai nemi tsari to malamin ka ce amma fa a cikin nafila ne a cikin nafila duk ayan da ya gani akwai wannan abun zai tsaya yayi to shine malamai suka yi gwajin fahimta to yanzu kenan a cikin farilla ma ana iya yi kaga ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallan farilla da yawa ba taɓa ganin manzo Allah cikin sallan farilla yayi hakan ba a ce manzo Allah duk inda aya ta wuce na neman tsari ko na kaza ko na kaza sai yayi sai tsaya yayi addu'a sannan ya wuce ba a samu wannan ba so daga a cikin sallan farilla ba a yi da ana yi da an ciranto zuwa gare mu amma wasu malamai su ce wai duk abin da ya halarta a cikin nafila ya halarta a cikin farilla sai an samu dalilin da ya bambanta wai to dalilin da ya bambanta shine kasancewar ibada tauqifiya ne ko manzon Allah bai taba yin haka ba a cikin farilla inda ya taba yi da mun gani a rubuce shi yasa muka ce ba a yi a farilla A gane to ina ganin wannan shine sahihi amma akwai wannan ra'ayi cewa a farilla ma kana iya yi in ka zo wajen ihdinas siratal mustaqim sai ka zo Allahumma hajini Allahumma hajini sai ka wuce A gane to ire-iren wa'annan abubuwa in ka zo wajen a'udhu bi rabbil falaq sai ka tsaya ka nemi tsari wa in ma yanzaghannaka min na shaytan nazghun fasta'id billah daidai nan sai ka tsaya kai isti'aza a gane a farilla da nafila amma wanda ya fi tabbata ne, a nafila kaɗai ake yi ba a yi a cikin me farilla akwai wasu abubuwa da aka yi rangwame a cikin nafila amma a cikin farilla ba su halatta ba na'am aw du'a bil julus al awwali aw ba da taslim al imam al mukmili ko kuma addu'a a zaman farko addu'a a zaman farko shi ma makaruhi ne kenan tahiyan farko inda mali ba addu'a mutum zai tahiya ne yana tahiya kawai ya miƙe shi ci gaba da sallah an gane amma wajen wasu malamai ana yi ko yadda ake yin addu'a a zaman karshe haka ake yin addu'a a zaman farko saboda annabi da ya karanta da tahiya sai ce sun maliyar takayyar min addu'a'i a ajabahu sannan mutum ya zaɓa daga cikin addu'a wanda zai bashi sha'awa sai ya yi addu'a da shi to haka da wannan kenan bayan tahiyya an ce mutum ya zaɓa addu'a da zai ba shi sha'awa na'am aw ba da taslimin imamin mukmini ko bayan sallama na limami mai cika sallah idan liman ya kai ƙarshen sallah wato bayan yi sallama to addu'a bayan sallama in liman yayi sallama ya ce a kawo salati goma goma ga annabi da sauransu to wannan makaruni ne shi ma نعم مكبرا عند الشروع متصل yana mai yin kabbara a yayin shiga cikin sallah makabbaran nan yana mai sadar da shi illa anisnatayn sai dai daga raka'a biyu in raka'a biyu mutum yayi hatta yastaqil sai ya tabbata ya miƙe kabbar ya tabbata a kwatsayi unusuna bi lafzihi al-masmu'i bi subhi wato da kuma daga cikin musahabbai akwai alqunut din mu da lafazin sa wanda ake ci a cikin sallar asuba sirran a boye sabiqar ruku yana mai rigaye ga ruku wa yukrahu du'a bil ihrami an karhanta addu'a da kabbaran harama aw ba'dahu ko bayan kabbaran harama aw bil ruku'i sani ko kuma addu'a cikin ruku'u madaukaki duk makaruhi ne na'am aw wasal hamd ko addu'a tsakiyar fatiha wasal sura tsakiyar sura aw qablaha ko gabaninta ko wata addu'a ke bantacciya a ware ta musamman aw addu'a bil julus al awwali ko kuma addu'a a zaman farko aw ba da taslim ko bayan sallamar liman wanda mai kammala sallah na wannan masu din jama'a wato mutum ya taƙaita addu'a ga kanshi in yayi ruku'u Allah Allahumma hadini Allahumma rzuqni Allahumma kaza komai nashi kadai yana matsayin shi na imam wato idan liman wato zai addu'a a cikin ruku'u to zai addu'a nan ne har da sauran jama'a a gane ba zai addu'a mahsura ya takaitar da addu'a ga kanshi ba kuma ji wannan ku? to shi ne abin da ake magana nan kada liman ya kadaitar da addu'a ga kanshi in zai yi Allahumma hadina Allahumma rzuqna اللهم كذا اللهم كذا يرجع هذا هذا صور مثالي نعم تبعي ايش ما بين ما كانش امام ما كان يضمن انت الدور اللي كان يوري ما كانش هاي يقدر يبدا نعم وعليكم السلام لا تفكر في ان الناس يأكلون za a zuwa malikiya ne wannan da sai wanda ka bar kaga ai sai ka san ka san akwai ne abin da ya kware wajen wannan sai ya miƙe tsal sai ce Allahu Akbar haka <laughs> na a cikin tahiya eh shine magana imam imam Ahmad ya ce wai mutum ya zaba a jabahu ilai daga cikin wayannan nan shi imam Ahmad ba amma imam Malik ya ce la ai in haka ne kenan wasu ba su yi addu'a da yawa ba yanzu amawa ya za su yi addu'a ba su yi addu'a ba kenan dole sai ya zama addu'a wanda manzo Allah ya karanta din nan imam malik ya cewa addu'a ne kawai wanda yake ba shi sha'awa in yana so ya aure ne addu'a kan aure in yana so ya samu kuɗi ne addu'a kan kuɗi in yana so ya kaza ilimi ne addu'a kan ilimi kawai ko da yaran su ne iya kawai na da wannan shine sahihi shi wannan a jabo ile amma da zai wancan ya kudin da zai tsari kowa ya yaga cewa da ya iya a cikin addu'o'in da manzo Allah ya yarda guda ɗaya yayi da ya fi amma suka bai iya ba kuma gashi a matsayin shi na abin da kuma yana so ya roƙi Allah man ce dole ne sai kowa ya iya za a yi addu'a to an fasa addu'a nan ko akwai mu shakka akan wannan al'amari abu zai alkirawa ne mafi alkhairi ya zaba ya zaɓa daga cikin wannan shi eh. wanda yake ya tattaro abubuwan da yake a wanda rabbana atina duniya dunya hasana wa fil akhirati hasana makina azaban na. in ana yi a cikin wannan jawami du'a sai yi a cikin wajen wanda ya kushi duk can shi na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب في أحكام الدماء والحدود babi game da hukunce-hukuncen jini ne da kuma hajji abin da yake da alaka da jini da kuma hajji wala tuqtalu nafsun bi nafsin ba a kashe rai dan ka kashe wani rai illa bi bayyina sai da shaidu adil an samu shaida cewa lalle wani ba shi ya kashe wani kuma shaidun nan sai sun zama adilai au bi itirafin ko kuma itirafi mutum shi da kanshi ya ce ni na kashe wani a gane kaga anan yayi itirafi cewa shi ya kisa au bil kasama ko kuma ta hanyar kasama a zo a yi rantsuwa dangin mutumin dangin kasashe hmm. so su yi rantsuwa hamsin cewa wallahi sallahi wani ne ya kashe musu dan uwa idan kasama ta wajaba hmm. an gane wani ko akwai rantsuwar da ake rantsuwa hamsin dangi za su zo su yi wallahi wane ne ya kashe mana dan uwa a gari idan suka yi wannan rantsuwa sai a kamo wannan mutumin shi ma sai a kashe na'am alƙali ne wallahi wallahi wallahi mun kashe wallahi wane ya kashe dan uwan mu wallahi wane ya kashe dan uwan mu za su rantsuwa hamsin ɗaya ɗaya ne ko wallazi duk ba dai wallahi bane na'am wa yuqsimu al-wulatu 50 yamina wato su waliyan jini hmm. wato dangin mutumin kenan su ne waliyan jini za su rantse rantsuwa hamsin Wai sai yastahiquna dama sai su cancanci jinin ɗan uwansu da aka kashe na'am wala yahlifu fil amad aqallu min rajulayn aqallu min rajulayn wato ba sa rantsuwa a cikin ganganci karanci daga mutane biyu karanci daga mutane biyu ba sa rantsuwa a ne a ganganci wato ma'ana kisan ganganci cewa wallahi wani da gangan ya kashe mana uwa to mutum ɗaya ba zai rantse ba sannan karanci daga mutane biyu ba za su rantse ba amma za a yi rantsuwa kan kuskure haka wala yuqtalu bil qasamati aktharu min rajulin wahid sannan a wajen kasama ba a kashe fiye da mutum ɗaya idan ya zamanto ana zargin mutane kaman goma suka kashe wannan bawan Allah to idan kasama za a yi idan dangin sun rantsa rantsuwa hamsin din za a kamo ɗaya daga cikin wayannan mutanen ne a kamo wanda aka kashe ne wanda zai wallaki bara hudun nan wanda daga cikin su wanda shi ya jagoranci abin shi ne ya fi haɗari sai a kamo shi a kashe a gane ko wa innama tajibu al-qasamatu bi qawli al-mayyit dami inda fulani to kasama a yaushe yake wajaba kasama yana wajaba ne a wajen maganar mamaci mamaci kafin ya rasu aka ce waye kashe ka sai ce jini na yana wajen wani dami inda fulan wani ne ya kashe ni kafin ya rasu ya faɗa haka to yanzu wannan magana dai faɗa gaskiya ne idan mutum kafin ya rasu ya ce wani ne ya kashe ni gaskiya ne ga duk mutumin da ya mu'amala da rayuwa ta duniya yanzu ya san ba gaskiya ba lalle bane ya zama gaskiya wato mutum wani na neman wannan neman abokin mutuwa ne shi ya ga zai mutu zai duba da wa suke ta rikici tun da sun daɗe suna rikici da wani bari ya ce shi ne don shi ma ya tafi na harsa a can wani da gaske kai za ka yi mamakin ɗabi'a ɗan adam kaga dai wanda ce to ya za a yi mutum yana gab da mutuwa wallahi wani gab da mutuwan shi zai yi wani irin ƙazafi ko wani abu mara kyau shi da ma yana so ne a yin zubar gadi shi ma ba yanzu ya mutu mato wancan ma sai ya mutu wallahi kafin duk zai mun tafi tare an gane to saboda haka wannan maganar dan ya ce da inda plan da wanda ya ce ai shi ya faɗa cewa shi kashe shi ba tabbas zari wannan kawai wannan magana na shi ya haifar da zonnu ne to yanzu maganar da ya faɗa ya dan babu wani alama cewa wani ya kashe wani amma ba ana kiran wannan laus exhibit a wajen yan sanda ce mun dan samu exhibit me exhibit din ya wato kafin ya rasu ya ce wani ya kashe shi to an dan samu wani abu wanda da shi za a yi bincike ba wai da shi aka tabbatar da shi wa shi ya kisan ba ko ban ji wannan ko saboda halin dan adam yawwa aw bi shahidin al qat ko kuma aka samu wani mai shaida guda daya kan kisa shaida guda daya ce a gaban shi yana nan yana can gidan sama yana hange daga ya kwantar da shi ya yanka ya gudu shaida ɗaya a gani kaga ya kamata a samu shaidu sai shaida ɗaya ko aka samu shaida ɗaya bai wadatar ba amma shaida ɗaya ya zama laus ya zama exhibit wanda zai bada dama a yi bincike ne kawai au bi shahidai wa kuma taron ɗan adam ba mun wasa bane ran adam kawai akan mutum ɗaya kawai zo ya sa a zubar da jinin wani wani saboda siyasa baya son ka kawai da wani dalili kawai zai ce kai kai wannan abu domin yana so ya kau da kai a doron kasa eh au bi shahidaini alal jarh ko kuma a samu shaidu guda biyu su ce wane shi ya jima wane ciwo hmm. wane shi ya jima me wane ciwo ina ka samu shaidu biyu shaidun nan ba sun ce wane ya kashe wane ba a mu mun tabbatar wane ne ya jima wane ciwo da wannan shi ma to yanzu mutuwan ba to ku waliyansa kun ji an ce wane ya zuma wane ciwo to yanzu kuna ganin mutuwan da wannan ciwo ne zo ku rantsi to ai muna ganin mutuwan da wannan ciwo ne mutuwan da wannan ciwo ne to zo ku rantsi rantsuwa hamsin cewa mun rantsi da Allah wannan ciwo ne ya kashe ya kashe dan uwanmu to anan kaga sai a kamo wancan mutumin shi ma kashe shi za su yi rantsuwa hamsin kaga shi tabbas ne cewa wannan ciwo ne kashe dan uwan duba in ciwon zai ciwon zai iya tuka amma wani lokaci zai ga kuma wani lokaci kana nan kawai sai yana cikin cinye wani ciwo sai typhoid da malaria ya zo serious one ya kashe shi kun gane wannan to abun yana haifar da zannin rajis ne tabbas wani ya gima wani ciwo ai zai iya warkewa to bai warke ba sai ya mutu ciwon ne ya ji mai ciwo ko kuma bai sa ya mutu ko wani sabon ciwo ne ya zo ya rinjaye shi ya mutu ya ce sa ciwon shi da sai ba lalle bane ciwon ya tare da wani mutum lafiyar shi lau ciwo zai zo ya taso ya kashe mutum ana ɗaya kuma eh? na sun mai in shi ba da zalik yau wato kunga wato shaidu guda biyu suka ce wane ya jima wane ciwo sannan daga baya sai ya rayu bayan haka ya rayu bayan an jima ciwo ya ci ya sha ya rayu ana yana cin abinci yana sha ana tafiyar da shi ina alhamdulillah ina samun sauki ina samun sauki kawai na iko zai kawai ya tafi wa idza nakala al mudda'u dabdan idan masu da'awan jini sai suka kiran tsuwa to ku zo ku rantsewa ne ya kashe wani ko ciwo kaza ya kashe kaza kuma mun yadda dan uwan baya ƙarya tunda dan uwan mu yace jami da fulan wallahi damu inda hu lalle lalle to zo ku rantse ka ce mu ba za mu rantse ba gaskiya halafal mudda alayhim kamsina a yamina to tunda su waliyan jini sun kiran tsuwa sai waɗanda aka kai karan su sai su rantse rantsuwa mai hamsin ku gane ku da aka kai karan ku to tunda sun kiran tsuwa zo ku rantse rantse rantsuwa hamsin ba mu kashe shi ba ke na rantse da Allah ba ba da na kashe shi ba shi ke na ka kubuta fa in lam yajid man yahlifu min walatihi ma'ahu yanzu ka ku duba misali kaga wannan wannan maganar kasama ya saba mu wancan zahirin hadisin a lauyu dan nasu bi da'awahum ladda a'u nasun jima'a qaumin wa amwalahum lakin al-bayyinatu lil mudda'i wal yamin da ana ba mutane abin da suka yi da'awa a ce kowa abin da ya faɗa za a bashi da wasu mutane sun yi da'awan jinin wasu mutane da dukiyoyinsu sai ne ce lakin al-bayyina ala al-mudda'i sai dai shaida ya tabbata ga mai kai kara wal yamin alaman ankara kuma rantsuwa ya tabbata ga wanda ya mai to yanzu a cikin kasa ma su ne ne suke rantsuwa wal yajri ma sai kara wanda su ya kamata ne a ce su kawo shaida su wayannan kuma su rantsi to shi kasa ma sai zama khilaful asli su waliyan jinin za su rantsuwa rantsuwa hamsin in suka rantsa zai su cancanci jinin uwansu kaga ya saba wancan abun a gane shi wannan saboda saboda wato babu yadda za a yi wani kila ba zai iya kawo shaida ba amma akwai wasu qara'in za su iya nuni akan cewa wani ya kashe wani to dama suna da wani rikici tsakanin su kuma dama ya ce wallahi ya kashe shi eh na mutumin da ya ce dani inda fulani to shi wannan a lokacin da ya kashe shi sai aka yi sa a kowane a can gidan sama da waya sai ya dauka za ta iya zama shaida a kotu waya ba shaida bane waya da ake jona wala zumumi waya ai waya ana shirya abubuwa da yawa da waya sai a cire a cire wayar ka sa wayar wani eh sai a samu wanda ba a so sai a sa wayar ka ce shi ya kira sai a dauka kisan kamar da ake yanzu a abin da social media sai a dauka kisan da aka yi a wani gari sai a liƙa ce kai kai saka ba a aiki da wannan waya din fa in lam yajid man yahlifu min wulatihi idan bai samu wanda zai rantsi tare da shi ba daga cikin wulatu dam dairal mudda'a alai in ba shi wanda aka yi kara ba wanda aka yi karan kawai dangin sa suke zuwa su rantsi tare da shi kila sun san halin shi sai kowa ya guje masa <laughs> halafa kamsina sai ya yi rantsuwa rantsuwa hamsin an gane ya yi rantsuwa rantsuwa hamsin walau shi kadai ba al-qatlu fala jama'atin da a ce an yi da'awar kisa a kan jama'a da yawa an ce jama'a da yawa suka yi kisa halafa kullu wahidin hamsina yamina to kowanne daga cikin su zai yi rantsuwa rantsuwa hamsin wato bayan an ga an ce wa'annan waliyan jini an ce da rantsi ko sun ki rantsuwa sai aka bai da rantsuwa ga ga masu kisa wanda ake zargi ne ba masu kisan ba <laughs> wanda ake zargi sai aka bai da rantsuwa to in mutum shi kaɗai ne ya zama kowa ya guje shi sai rantsa shi kadai hamsin ya kusa, in ko yana da dangi sai dangin su masa kara kowanne a raba rantsuwan sa rantsa ta rantsa shi Na nam wa yahlifu min alwulati fi talab ad-dam 50 rajula wato za su rantsa daga cikin waliyan jini dangi hmm. a wajen neman jinin dan uwansu mutane 50 za su rantsa 50 yamina rantsuwa 50 wato 50 za a raba musu kowa ya rantsa kowa da ɗaya ke rabu wa in kanu akalla sun kai hamsin. Hmm.

to zai iya shi kashe shi yanayin abin za a duba in ciwon ya tsananta ciki akwai akwai da gaske zai iya shi kashe zai kuma ba shi kashe shi ba ba lalle ba ne wani tsayawa ba a shiga ya ba da wani alama cewa gaba suna da wani lalura kan abu sai sai a ci gaba da bincike a gane ƙarshe dai al'amari ne sai dai a musu aziri babu wani ba shi yadda wani ta suka kirin tsohon wani da suke da ga ce abu ya zama shirme hmm. na tufa tufa kan shaida ɗaya ne baka samu shaidu da yawa a jilai za a yi aiki da shi amma shaida ƙwaya ɗaya bai kai matsayin da zai bada an kashe ba. Fasalin game da shayarwa. كذاك بالإقرار منهما معا لا بإتراف زوجة إن وقع إيه an ce wato a can baya an yi magana wa kullu ma ta harumu shar'an bin nasab fa mithluha min ar-rada'i yushtanab cewa duk abin da aka haramta da nasaba to misalin za ana nisanta shi daga shayarwa duk ɗaya ne a gani idan miji ya yi ikirari da shayarwa wato wannan wannan ikirari nashi yana kira zuwa ga abu da auren miji ya ce tabbas wacce ta shayar da ni da matata to maganar shi ya yi kira zuwa ga abu da auren a nan wajen dole ne ya biya sadaki in ya tare da ita amma kuma rabi za a biya kafin tarewa irin wannan aure wanda an gano cewa an shayar da su to idan ya tare da ita kashe sadaki in bai tare da ita ba rabin sadaki ne ana yin auren kafin a tare sai labari ya yadu aka samu shaidu cewa an shayar da su za a buɗe auren ta ci rabin sadaki saboda ta zama to ba zawara yanzu ko to haka nan ko ka za ka tana da tashi ka za ka bil ikrar minhu ma to haka nan aka samu ikrari daga gare su gaba daya da mijin da matan suka yi ikrari cewa lalle an shayar da su la bi ikrafi zawjati banda inda mace ta yi itirafi cewa lallai an shayar da mu da kai in waɗa an yawo hmm. me yasa ba za a amshi na mace ba ita matan kila ta hango wani tana so tana so ta rabu da wannan za ta iya yin wannan ƙarya cewa an shayar da su domin auren ya rabu an gano wannan ko idan ya to ita matan kaɗai ta faɗa ba za a saurare ta ba dole sai ya to in ma miji ya faɗa shi kaɗai ko su biyu su faɗa tabbas wato in na abu ta shayar da mutane da ce tabbas haka ne kuma mun samu tabbas akan wannan shi kenan sai a yi aiki da shi ويفسخ النكاح بالعدلين بسهاق الإرداء شاهدين wato wa yusaqu nika? ana buɗe aure bil adalaini da adilai guda biyu fi hali kaunihima shahidaini halin kasancewar shaidu guda biyu da ingancin shayarwa shaidu su shaidu guda biyu ne da suka tabbatar da ingancin cewa an shayar da miji da mata to a nan wajen za a buɗe aure a nan wajen adilai guda biyu wa bisnataini in yakun qawluhuma min qabli aqdil karfasha wa ulima karfasha wa ulima hmm. wato ana buɗe auren da mata guda biyu nan isnataini mata guda biyu in yakun qawluhuma karfasha in ya kasance maganar su karfasha wa ulima maganar su ya yadu kuma an san da maganar min kabal ya gari tun kafin buɗe aure kafin buɗe aure ana ta raɗe radi ana ta jita jita cewa da ango da amarya faɗin nan fa za su yi aure an fa shayar da su an gano wani ko wato an san da wannan kafin kulla aure to da aka yi aure sai aka samu wasu mata guda biyu suka ce an shayar da ku mata guda biyu suka tabbatar da an shayar to za a yi aiki da maganar wayannan matan guda biyu an gane wannan ku? wa rajulin wa mar'atin kaza wa fi wahidatin khulfun wa fil ula iktifi sannan ana aiki da namiji ɗaya da kuma mace ɗaya an gane namiji ɗaya da mace ɗaya suka shaida cewa an shayar da ango da amarya kaza haka nan wa fi wahidatin khulfun shin idan aka samu mace ɗaya fa ta zo ta ce an shayar da ku shin za a yi aiki da shaidar mace ɗaya aka ce khulfun akwai sabani inda na ma'asharar malikiya akwai sabani wajen malikiya kan wannan matsalar a gane wa fil aula iftufi amma iftufi fil aula amma ana bibiyan wannan ra'ayi shi ga abin da ya fi dacewa ana bibiyan wannan ra'ayi ga abin da ya fi dacewa kenan abin da ya fi dacewa ana aiki da shaidan mace daya saboda wannan hadisin ko hadisin wannan mata da ta zo bayan wa'annan bayan Allah guda biyu sun yi aure suna cikin zaman su ana cikin jin daɗin aure sai ga dattijuwa ta shigo gida tana shigowa gida sai take ce musu kad arda'tu kuma take na shayar da ku biyu hankalin da ya tashi suna cikin jin daɗin aure gashi yanzu an zo an ce an shayar da su shine shi wannan sahabi ya kama hanya ya je wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya bashi labarin duk abin da ya faru yana gaya ma annabi magana annabi na kau da kai magana ba daɗi ya ƙara faɗa annabi na kau da kai can sai annabi ya to kai fa kalkila to ya za a yi tun da har gan faɗa dole a raba auren a gani to malamai suka ce nan kamar ishara ne cewa da masu mata kau da kai ko da ta kau da kai kawai a ci gaba da zama a ci gaba a kankan ta yi ka mata Ya ce da dai an ga an yi auren da ka fa a yi auren ne an riga an yi aure kuma ta zo ta yamu al'amarin so an riga an yi auren za ta yi ta faɗa da sauri kafin a yi auren haka ta lalata na ba da a gari na ji labari an yi auren wane da wacce ai ba aure tsakaninsu bari jan gaya musu shi yasa da mutumin ya zo ya faɗa annabi ya kau da kai bin kan magana ne annabi ya kau da kai irin da an fi magana da ya fi da an fi magana da da da annabi ya ga mijin ya matsa sai to ya za a yi ka ta faɗa shike na kawai yanzu idan da ta shanya abun a tare da ita ta sani bata faɗa ba ba ce laifi ba to gaskiya da ta shanya abun za ta yi laifi eh ta da kai ta bari misali kamar kai ne yanzu wato ka san cewa tufafin da liman ya sanya yake sallah tufafi ne mara kyau kayan ka ne ma ya dauka ya sa kasan akwai fitsari a cikin kayan kawai yana so ya sallah bai da kayan sai ya dauki kayan ka ya sa ana cikin sallah kawai an kai raka na hudu ko gashi ya gashi ya ya ta karatu shi liman ya ta mutane sun ji jiki suka zo kunnan shi aka raba kallahu sallan na ba sa kaga mafi alkhairi irin wannan kawai tunda an ba kawai ba ruwan kawai ka shirga wajen sallar liman ta yi a wani shi yarda ya sallah yarda sallah ana sallah shi ya yi sallah wani masallacin da ya zo sai ga liman ya sa tufafin shi abokin shi ne liman ya sa kayan shi shi kuma ya san kayan akwai matsala ya gaya ya ga liman ya sake shi kadai tun da wani wancan na shi kaga wannan shi ne mafi alkhairi kaga a kyale ban a yi sallah kowa ya kama da wata wancan na'am kazaka bil iqrar minhu ma ma'a haka nan da iqrari gaba ɗaya daga gare su la bi itirafi zauja banda inda mace ta yi itirafi idan har itirafin ma ya auku wa yufsaku nikahu bil adlain ana buɗe aure da adilai guda biyu fi hali kaunihi ma shahidai halin kasancewar su shaidu guda biyu da ingancin shayarwa da kuma ana buɗe aure da mata guda biyu idan maganar su ya zama to ya yaɗu wa ma kuma an san da shi tun kafin a ƙulla aure da kuma namiji da mace haka nan suka ba da shaida kan shayarwa shin mace ɗaya ba in ta ba da shaida kuma adila akwai saɓani? wato ana bibiyan wannan fila'ula ga maganar da ya fi dacewa an yata da wannan ra'ayi cewa za a amsa saboda hadisi ya inganta kan haka hmm. miji da matan da suka ittifaki a an shayar da su guri da to kuma suka yi suka aure a haka a da babu aure kamar da suke kina yi kuma ba su rabu ba sai da maganganu suka yawa a gari sannan su auren ya rabu to duk da haka duk da sun lafi to ta ci rabin sadakin duk da haka ko kowa ko wani ta ci sadaki ta ci sadakin ta ma eh? fil aula na ku fil aula ce duka ma fil aula ne don mai za iktufi nan fil aula shi wannan kulfun wato an bi ra'ayin fil aula in an ce mobil ula a na farko an ɗauki ra'ayin farkon wani ra'ayin farkon ya to shi ne askari ai so ne a karanta zai mutu eh? ita wa tsohuwa gaskiya ba za ce ta yi laifi ba kai tsaye saboda wani auren aka raba auren ma za su iya shiga cikin wani hali a ciki kuma kuma da tana sane da a cikin ta faɗa ba wai an ɗaura auren tana ɗaura auren in ta kau da kai tunda ba wanda ya sani zai ita kadai shikenan magana ya wuce kawai na'am assalamu bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wal firaqu fihi bi talaqin wato rabuwa a cikin sa da saki ne wato in akwai aibi nan mun dace magana eh maganar fiyari ne ko idan ta ba shi dama ta san cewa yana da aibi an gane ko ta san mijin yana da aibi sai ta ba da dama ya take ta ko kuma ko kuma ya tare da ita tana wato shi mijin ya tare da ita yana sanar cewa tana da aibi aka ce babu khiyari a nan wajen ku gane ko an gane amma rabuwa a ciki da me sai dai saki don idan an ce yari an ba shi zaɓi ne mijin wato ma'ana an ba shi zaɓi in ma ya zauna da ita da wannan aibin ko kuma auren ya rabu kuma in auren ya rabu ba saki bane shi wannan kawai za a buɗe auren ne kawai su kama gaban su to amma idan ya zamanto mijin ya san tana da aibi din a jikinta sai ya zamanto sai ya aure da eh, ya sake a haka a gane wannan sai ya ce na sake ki ku sai da ya sake ta amfanin wannan cewa walki yaro fi da talaqi din nan in an buɗe auren matar ba ta cika daki bane ai inda ya zama to tana da aibi ba ta gaya mai ba sai ya gano sai aka buɗe auren to sadakin na nan ba ta ci komai ba amma da zarar an ce an yi saki ne to in ya take ta sai an bada sadaki cikakke ku fahimci wani ko aha wala mahar qabla dukul yawa babu sadaki kafin ya take ta in kafin takan takunta ne an gane aka gano aibun, to ba maganar sadaki gaba daya fa fil i'tirad laha ku a cikin abin da ya shafi raftantaka rafto shine wanda yake da rauni wajen takan iyalinsa wani lokaci gaban shi na aiki wani lokaci gaban shi baya aiki wannan shine mutarid a gane a cikin abin da ya shafi rabto laha murafa murafa'atu ta samu ta kai shi ƙara kotu murafa'atu ta samu ta kai shi ƙara kotu murafa'atu ba zai yi ba sai na ko iri ne ne ta duba ƙasan rawar gyara za ku ga gyara a ƙasa ku duba in kun ga akwai matsala a can da ku rinka duba ƙasan zai gyara muku in an ce murafaqatu ta samu ta raka shi raka shi na shine yayi idan idan ta auri miji wanda gaban shi yana da rauni to shine itiraz ta samu ta kai shi kara kotu ba laifi bane li yu'ajjala sana domin li yu'ajjala domin a sanya mai ajalin shekara guda alƙali zai ce to tunda dai wannan abin ya faru kuma ciwo ne wanda za a iya neman magani to mun sa maka ajali na shekara guda ka magani idan ya samu magani a ci gaba da zama, bai samu magani ba matar za a bata zaɓi nan zama da shi ko rabuwa da shi an gane wannan ko to irin wannan yana faruwa akwai mutumin da wallahi in ya taki mace su ɗaya a shekara wallahi in ba matar ta ne ma da ƙyar da ƙyar a so biyu zai take ta kuma a cikin ya take ta so ɗayan nan kuma ta samu juna biyu shikenan tana cikin kuncin rayuwa macen nan ko ba dama ba ta da ta gaya ma baban ana gaya mai kawai zai kore ta tafi ko ban san jin wannan magana wallahi to da ita gashi ana samun juna biyu amma biyan bukata wanda mace ke samu na yi ta ji daɗin zama da mijinta wallahi ba ta san shi ba kuma ana na har yanzu aka an gani? ba ta isa ta gaya babanta ba zai tsine mata nema kuma ba wanda za ta gaya wa ya saurare ta ko ta faɗa ɗin sai dai kawai a tausaya mata a jajarta mata da sauransu kullum magana kenan mijin zai kawo cefane zai kawo abinci zai kawo komai ya kawo komai yana da kokarin abu na ma ta wannan bangaren akwai matsala so ɗaya ba shekara ba ko zo biyu to kuma ya tsaya ya tsaya ya nemi magani sosai ya tsaya abu ya gagara na amince wala to mugunta ne ko bai da mata ita ba za a kira wannan mugunta ba tunanin ko yana dan sun fi shekara ina ga sun fi shekara ashirin a yanzu suna da yara a haka mala a shi mugunta bai da wata mata sai ita da ce mata da yawa gare shi ta ce bai bukatar wannan dole matar shi ɗai kwal kenan na'am to saboda haka in ta kai shi kara kotu za a bada ajalin shekara guda ya nemi magani lil hurri an gane ga ɗa kenan ɗa shekara guda wa nisfuha lil abd za a bada rabin shekara ga bawa wa yukhalla bainahuma wato sai a kaɗaita tsakanin su a kaɗaita tsakanin su a gani idan idan shekaran ya cika sai a ba su dama su kaɗaita sai ko su je ta ba ku dama ku je ku kaɗaita a ga me zai faru fayusaddaqu idda'a alwada'a to za a gaskata shi in yayi da awon ya take ta da suka kadai ta sai zo ya gaya kutu alhamdulillah ranka ya dade an dace ranka ya dade yanzu insha Allah na sha magani kuma alhamdulillah an dace yanzu komai na tafiya daidai to za a yarda da maganar shi in kana sayyiba amma fa in bazawara ce in bazawara ce yace alhamdulillah yanzu komai daidai ne za a yarda wal fikru yanzuru hal nisa'u idan budurwa ce akwai kunya ba za ta iya faɗa ƙarya yake yi ba A gane saboda kunya irin na budurwa za ce to yaya kuma ya faru za ta sunkuyar da kai za ta iya magana ba to ita mata za su duba ta mata za su duba mata suna iya gane shin an kusar da budurci ko ba a kusar ba in mata suka duba suka ga an take ta sai ce to ranka dade gaskiya alhamdulillah gaskiya ne a nan wajen ya halatta su kalla al'aurarsa lalura ne eh? idan wannan shekara ɗaya ya wuce sai ya bai take ta ba sai ta zaɓi rabuwa a wannan lokacin bai take ta ba ta zaɓi auren ya rabu wa in aba ujbira ala tsilaka kenan idan fastaratu dala tsulikat kenan ko idan ta zaɓi saki sai a sake ta to idan ko ya ƙi yadda ya saki an ce ya yi saki ya iya da ya saki to ujbira ala talaqatin za a tilasta bai kan saki daya sai su kan saki daya falau adat ilayhi la adat ha. to da ya saki da saki daya sai bayan wani lokaci sai ya ƙara dawowa ya ce mata alhamdulillah wannan abin da yake matsala tsakaninmu gaskiya yanzu alhamdulillah ya gushe yanzu ya ce yana jin kanshi namiji ne sosai tace ba matsala ya ce ba matsala sai a ƙara yin auren da a ƙara yin auren sai a ƙara komawa gidan jiya ta ƙara ganin cikin rauni shi ta to da ta dawo da ta dawo gare shi la'ada khiyaruha da khiyar ɗinta ya dawo in ta ƙara dawowa ta ƙara ganin wannan tana da wannan zaɓi har ila yau in ma zama da shi ko rabuwa saɓanin waninsa saɓanin wani aibi ne ba wannan ba kuma ولا رد بغير هذه hadhihi al ام a mazhabin malikiya ba a raddi in ba da wayannan aibi ba wayannan kawai sune aibin da aka yadda wato mace ce ba ta yadda ba kace ce an yi aure ba a gaya min ba ashe yana da irin wayannan aibi a gari ko amma in ba wayannan aibi ba wato ita matan zai ta yi hulɗi idan ta aure shi da wani aibi wanda ba wanda aka ambata a nan ba sai dai ta yi hulɗi ta ba shi kuɗi ya sake ta a gani eh kamar wani irin ciwo kamar yanzu ciwon HIV kaga ciwon HIV ai idan ya goya nan bala'i ma ko TB ko ga ciwon TB wanda zai iya kashe mutum nan take wata mata daga jinyar mijinta ta mutu a asibiti yana da ciwon TB ta tsaya tana jinya daga ta gama jinya shi ma ya warke ita kuma ta ɗauka ta rasu ai ciwo ne na mutuwa shi ya kamata ne a san yadda za a yi dan ana da wannan ciwo ya za a yi jinyar mijin za a tafi shawarar likitoci ya ake yi saboda ciwo ne wanda yake mai hadari sosai nan take kana mu'amala da mutum yana wannan tarin za ka ɗauka a gane kaga duk ba su kawo wannan ba akwai wani ila da su ga malaman bikin suna nan har zuwa wannan zamanin wanda suka yi rubutun nan da sun sanya wa'annan ciwuka akwai ciwuka da yawa irin su da irin ciwon sikila ko aga ciwon sikila wanda jini zai ta tsotsewa wani wata wata ake ake canza jini wata wata wata kuma ga ga jinya ga rashin lafiya mai tsanani irin wannan kaga ya mutum zai yi kullun cikin kullun cikin jinya ko ba a gaya mai ba ya aura amma in an gaya mai ya ce ya ji ya gani na ga wannan ba mushkila insha Allah illa an yashtadda salamata fil aqd an ce babu babu rabbi ga aibin da ba wannan ba ba za a mayar da yarinyan ba ko mijin a ce an fasa da aibin da ba wannan ba sai dai in mutum ya shaɗanta mai lafiya a wajen kullum aure a wajen kullum aure ya ce ina son a kawo min yarinya lafiyayya yarinya wacce ba ta da matsala sai aka ɗauko mai sikila aka ɗauko mai mai matsala ya ce wacce ba ta da aibi sai aka ɗauko makauniya a ga makanta bai daga cikin abin da ake ne amma tun da ya ce salama fil aka ɗauko mai sikila aka ɗauko mai makauniya aka ɗauko mai jibi to duk irin wayannan ciwuka zai cewa ai na ce lafiyayya to me yasa aka kawo min mai ciwo irin wannan ban yadda ba shi bangaren rashin haihuwa misali ita tana son ta yara shi ma rashin haihuwa aibi ne wanda ake mayarwa bai daga ciki wannan kawai na wai idan shi ne baya ba baya haihuwa ba akan gane na akan gane da wurin ba a ganewa wani lokaci sai an yi ta test wani lokaci za ka cewa ba laifin wannan bane wannan na yin aure za ka kawai an samu haihuwa ba lalle bane ya gane idan ta nemi rabuwa ita za a ce za su kulli ne kuku za a rabu ne kai akan rashin kulli ne idan ta dabe daga cin aibi za a yi kulli wallahi abu abun mamaki ne wani ba wani haihuwa ba ne. su ne Allah bai tsara samu dama ba tana yin aure yana yin wani aure zai ga mutum kawai ko ita ce aure zai gani na sha ganin wannan ne kai na wani ma yana karawa ya ɗauki wannan yaran ya aure kusan shekara goma shi yana zargin ta tana da shi shi ne zai haihuwa ko kuma shi yana zargin ta take ba ta duk akwai wannan ai shi an ga yara aure ita ma wata ba ta haihuwa ai maganar da ake samu matan suna cewa wallahi in yi aure an gano shi ne wallahi ta rabu da shi na ka jin wannan suna cewa ai mun zauna a ko sun zauna shekara sha bakwai. ita ma ta tana ganin shi ne shi ma yana ganin ita ne to shi kuma sai ya fara nema, wani shi za su kyale shi ya aure yana aure idan har ita ma ba bata haihu ba za su ce za su kwashe kayan takwas ta rabu da shi da yake auren sa tunda shi ma bai mata kara ba ya haka suke yi na? ta shi ne to wannan ake samu ana samu wani wani ga gaba daya wato Allah bai hada ba za su samu karuwa ba ne dan wannan akwai wannan sun fi shekaru da yawa amma yanzu da sai aure yara ta biyu yanzu ma kuma wani to wani zamanin za ka ji ana ta aunawa auna auna auna ko kuma duk bai tasiri ba shekaru wanda yake eh eh eh ana kwarai na ma san wanda shi an yi kurin ƙara aure yana ƙarawa su kawo eh a nan majalisun ba samu a wannan majalisun wallahi ya daɗe yana ta nema yana ta nema ba haihuwa amma wallahi da ya ƙawo da ya amarya sai amarya ta zama albarka sai shi duk an samu yanzu yana da ƙaƙana ga ya ɗaga biyu da mace ko dukkan mazaje duk mazaje ne irin wannan Allah yana taimakawa. Insha Allah, barakallahu wa bihamdika. ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk